معاشر المسلمين إن دين الإسلام أكمل الأديان السماوية شمولية وتشريعا وإحاطة الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله فهو صالح لكل زمان ومكان وشأن مهما تبدلت أحوال الناس وأشخاصهم وألسنتهم وطبائعهم قال تعالى كملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عباد الله هل كمال بعد إكمال الله وهل تمام بعد إتمام الله وهل مرضات بعد مرضات الله تعالى ولكن الأسف كل الأسف ما أعقب ذلك من تغيير الأحوال والأوضاع وكيف أصبح كثير من المسلمين تقادون بعد أن كانوا يقودون وبكل حال ودون تردد أو شك يمكن الجواب في قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقوله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فيا عباد الله إن نصر الله للمسلمين عام في شتى مجالات الحياة العلمية والعملية الله أكبر الله أكبر الله أكبر فمتى تسمى المسلمون بدينهم ائتساما صادقا رجع اللهم عزهم ومكانتهم وهيبتهم وما أحسن قول الفاروق وما أحسن قول الفاروق رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العز في غيره أضلنا الله فيا عباد الله إن الناظر في أحوال المسلمين اليوم يرى ما أصابهم من الضعف لأسباب كثيرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد عباد الله إن من هذه الأسباب الاعراض عن حكم الله والجهل بأحكام الدين وتعاليمه وبخاصة فيما يتعلق بأمور العقيدة وكم يرى ويسمع ويقرأ ما يحصل في كثير من بلاد المسلمين من ذبح لغير الله والطواف حول القبور وتعظيمها والاستغاثة والتوسل بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله والنذر لغير الله والحلف بغير الله تعالى انا لله وانا اليه راجعون سبحان الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر ومن نتيجة ذلك أن أصبح التوحيد غريبا في بعض مجتمعات المسلمين وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن فعل القليل من ال... أن... أن فعل القليل من البدع يؤدي إلى فعل الكثير ثم يشتهر أمره ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس وتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس باين الله takaitaccen bayanin wannan khutubar tamu ya danganta da abin da ya shafi yadda ake wasa da addini kuma da aƙida ana wasa da su ƙwarai wasu saboda rashin fahimta wasu kuma saboda wasu abubuwa jama'ar musulmi wannan addini na musulunci shine mahi cika addinai baki ɗaya waɗanda Allah ya saukar daga sama duk addinin da Allah ya saukar daga sama ba wanda ya kai ga wannan addini namu na musulunci shari'ar musulunci ta yi kowace shari'a addinin musulunci ya yi komi zagayewa bisa ga sauran addinai don haka shi addinin musulunci ‘yan uwa ya kyautatu da kowane zamani babu zamanin da addinin musulunci bai dace da shi ba kowane wuri ba mutanen makka ba ba mutanen duniya madina ba duk mutanen duniya ko ina addini ya dace da su wannan addini na musulunci sannan kowane sha'ani addinin musulunci ya yi daidai da kowane sha'ani babu wani sha'ani da aka cewa wanga ba na addinin musulunci ba ne komi kun sa akwai jahilai da ke cewa siyasa daban musulunci daban a'a siyasa tana tihani tare da musulunci komi na musulunci ne inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin komi na musulunci ne komi na Allah ne duk yadda halayen mutane ko sun ka canza duk yadda jikunkunan mutane suka canza duk yadda aka samu bambancin halussa tsakanin mutane duk yadda aka samu bambancin ɗabi'un mutane shi dai addinin musulunci shi ya dace da su Allah madaukaki ya ce a yau na cika muku addininku na cika muku ni'imata na yarda da musulunci ya zama addini gare ku wannan kuma tunda Allah ya yarda da musulunci ya zama addini na har abada ne bayan Allah shin bayan cikawar Allah akwai wata cikawa bayan kammalawa Allah akwai wata kammalawa bayan yarda Allah akwai wata yarda wadda ake nema ba wanda ake neman yarda shi bayan da Allah to musulunci shi Allah yarda da shi sai dai abin bakin ciki babban abin bakin ciki shine abin da ya biyo bayan wannan me ya biyo bayan wannan canzawa halaye da canzawa yanayi da canzawa dokoki da aka canza yadda mutane suka wayi gari musulmi sun kawayi gari su ake jan su girri yau musulmi ne ake ja su ake ta da aka lasu bayan ko a da su musulmin nan su a jagorori suke jagoranci wai me ya kawo haka mina na ya kawo haka musulmi su koma baya bayan da suna gaba wai me ya kawo musulmi su koma baya bayan da su a gaba me ya kawo koma wasu baya ba tare da wani taraddudi ba ba tare da wani kokanto ba sai mu ce amsa ta tabbata cikin cewa Allah cewa Allah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim amsa kenan Allah bai canza abin da aka mutane sai sun canza abin da a wurin kawunan su mutane ba su komawa baya bayan da suna gaba in ba su sun ka canza ba addinin Allah sun ka canza sun canza abin da Allah ya ba su na addini sun canza kwatan da addinin Allah sai ya koma baya saboda haka addinin Allah an ka canza shi ya mai da mutane su koma bayan karna da ce yadda Allah ya yi in tansurullaha yansurkum in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku mun bar taimakon Allah shi yasa Allah ya kyale mu ya bar taimakon da ya kai muna saboda mun bar taimakon addinin Allah yadda sahabban annabi sun karki addini suka yi gwagwarmaya wajen addini suka bada jininsu suka bada rayukansu suka bada dukiyarsu wallahi ba haka nan muke yi ba ba haka muke ba in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku wanda ko Allah ya taimaka akwai wani wanda ya isa ya juyar da shi akwai wanda ya isa ya kare shi Allah ya baka nasara wani ya kare ka nasara Allah ita ce nasara in Allah ya taimake ka shikenan to wani sharadi ne a akwai da samun taimakon Allah sharadin da a akwai shine taimakon shi Allah in ka taimaki Allah sannan Allah zai taimake ka in tazurullah yansurkum in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku ku taimaki addinin Allah Allah ya taimake ku ku taimaka mu wannan aqida ku yi tsaye ta kahu ta watsu yadda sahabban annabi suka tsayo a kan aqida ku tsayuwa ga nan wato sahabban annabi ba su barin faro-faro na shirka duk wani abu da sadarwa zuwa ga shirka sahabban annabi yanke wannan hanya suke yi ba wai abota ma kabura lokacin sahabban annabi ba ba abota ma itatuwa ba ko da wani wuri aka gani ana tabarruki gare shi sahabban annabi kokarin gudda abin su kai ina yakkan yadda laqad radiyallahu anil mu'minina in ta hada shajara wannan shajara din da aka yi mubaya'a ranar hudabiya wannan ita yadda aka yi mubaya'a ainihin wannan yadda da shekara ta dawo an ka koma an kasa gane wata ita ce ba a samu mutum biyu sun yi ittifaki akan wagga ita ce ba amma duk da haka nan wasu sun kaɓe da ke gadon wata kunya suna tafiya wurin wannan kunya suna tabarruki suna yin sallah da sauransu Umar bin Khattab da yake labari sai an ka zo an ka tsare wannan kunya din don a gudda sheka saboda ni zai hawo nan nan gaba shirka za a kama yi wurin ba ta haka za a rinka yi tunda annabi ya mu ba a da sabanci a wurin sai a Umar bin Khattab ya gwada musu ba ya wata albarka a da ita ba ba wani abu aka samu wurin ita nan ba sai yasa aka sare ita gaba ɗaya gaba ɗaya aka sare ita haifar da shi saboda a burta shirka don da shirka ta zo ta hayu saboda wannan yadda ya kamata shugabanni na musulunci shugabanninmu sarkin musulmi ya sa a rosa ɗakin nan da an ka na bisa kamarin cewa za a bar shi wurin shi a abin da ya kamata a to sarkin musulmi ya yi wallahi babu wani aiki da zai wanda fi shi ya bar yara shirka ga su na suna tafiya ƙasan sani wasu jihohi ake tahowa sakkwato a yi shirka a koma ga sarkin musulmi ya kace kori ni a aikin sarkin musulmi wanda ya kan wanda shirka da bid'a sarkin musulmi yana da wani aikin da bid'a sarautar musulunci haka nan Umar bin ya yayi haka nan Abubakar Siddiq yayi haka nan Usman bin Affan yayi haka nan Ali bin Abi Talib yayi shugabannin musulunci haka suka yi su kyale shirka suna ganin adayi, kuma sun sani kuma su sa mata ido kuma ka kira kanta sarkin musulmi wallahi ko wanda ya kira ka sarkin musulmi bai san abin da yake yi ba dan bai ka yi aikin da sarkin musulmi ka yi ba baka yi ki ba sarki musulmi suna da ko aiki ne to kai aiki mana kai aiki ya musulunci aiki kai musulunci aiki ka tabbata sarkin musulmi na gaskiya irin sarakunan musulunci da suka gabata amma ya zan kowane rukuni daga cikin rukunin musulunci wasa kake da shi azumi ma wasa kake da shi sallah wasa kake da ita a ce an ga wata ka buga hanci ga ƙasa ka buga hannu ga ƙasa kai baka yarda da kuma baka da wani dalili na shari'a amma miyagun malaman fada ɗan shan miya su zo su yi tsoro ku gaskiyara wala so san kuma mun miya da ai azumi wacce ba haka nan ina aya ina hadisi zai san kuma duniya da ai azumi wa'ada aya ko hadisi sai sarkin musulmi to kai mallami ka kasa kawo aya ko hadisi cewa sai sarkin musulmi ya yarda ai azumi ko ai sama. ina aya ina hadisi ba kada sai su tantan sa da yanzu Da haka sharaɗin taimakon Allah ga musulmi su taimaki Allah menene taimakon Allah wato shi taimakon Allah wanda musulmi ka yi ya game cikin matsalar matsalolin rayuwa gaba ɗaya abin da ya shari ilimi abin da ya shari aiki duk lokacin da musulmi suka yi riko da addininsu cikin taimakon Allah ka yake addinin ka don ba wani abu za ka zo ka taimaka Allah ka ba Allah ba ba wani aiki za ka zo ka yi ma Allah ba a a taimakon Allah shi ne ka yi addinin ka Rikon gaskiya ka yi wa musulunci aiki tuƙuru to duk lokacin da musulmi sun karɓi addinin su riƙo na gaskiya da gaske duk lokacin da sun kai hakan nan izzarsu izzarsu za ta dawo musu in zannan tasu da sattahi za ta dawo musu sannan darajar su za ta dawo gare su sannan harbar su kwanjinin da kai ga musulmi zai dawo ga musulmi yanzu ina kwanjinin ya tafi arne na ya tsawa ya maka magana ya gaya ma magana kai da arne ya isa ko da hanya ya haɗu da umar bin khattab sai dai ya kauce babu ne umar bin khattab kai ba amma sai dai ya kauce saboda haida ta musulunci kai koyar aure yana iya zuwa da alkafaka yana iya zuwa zungure ka saboda babu haida ta musulunci tare da kai an san duk abin da ake gwagwarmaya na duniya shine kake gwagwarmaya a kai saboda haka girma ya riga ya fi amma idan musulmi suna son girmansu ya dawo matsayinsu su dawo gare su har ba su kwarjinin su ya dawo gare su to su rike wannan addini na musulunci riko na gaskiya kuma su yi mai aiki tukuru su ba da rayuwarsu su ba da jinaninsu su ba da dukiyoyinsu su ba da lokacinsu don addinin musulunci ya ɗaukaka idan suka yi haka nan girman su zai dawo hmm? Hmm? ba ku sauraron magana Umar bin Khattab sarkin musulmi ya yi wata magana ba wadda ta yi da kyau kuma da musulmin duniya sun lura da wannan magana shi da ta ishe su wa'azi Umar ibn al khata sarkin musulmi Umar ibn al khata sarkin musulmin gaskiya ba na suna ba ba sarkin musulmi alkabba ba ne sarkin musulmin gaskiya na wanda kawo musulunci aiki me yake cewa abin da yake cewa نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله Kuma ga magana ta Umar bin Khattab ta isa kuma ita ce abbe da mu yace mu mutane ne waɗanda Allah ya azzaza mu ya girmama mu ya ba mu izza saboda ni saboda musulunci musulmi girman musulunci na an ka ba su babu wanda adda wata daraja inda ta musuluncin nan ba ko arne kafin yana ganin girman ka in ka rike musuluncin ka kai mu'amala mai kyau da shi irin ta musulunci kai gaskiya game da al'amari shi duk wannan musuluncin na ka tsaya addinin ka tsare na gaskiya kafiri kai ne da ka wasa da addinin ka wallahi kafiri zai tsoron kuma zai ga haiba ka zai girmama ka amma ka kulla da kabiri kai da kai ne kai ko da gaskiya ba lokacin sallah ya kahiri yana ganin wasu da sallah kai lokacin sallah ba sannan ku kai mu'amala da kahiri ka cuce shi ta dukiya dai ka ake amana shi kai na alƙawari ka cikin tsakawa sai ga musulunci na da wani gaskiya ba da sai ya zama ka da kima gare shi to da wannan ne har ma suke ganin rashin kima musulmi yayi musulmi ba su da kima don haka ya ce duk lokacin da muka nemi izza ga wani abu ba musuluncin gaba wallahi Allah zai wulaƙantar da mu zai kaskasa yanzu ga musulunci mun ka aza izza ga musulunci muka aza girma ga musulunci muka aza ɗaukaka yau mun jingina ɗaukaka da girma da ƙarfi zuwa ga wani musulunci shi ko Allah sai zaka kaskasa da mu sha Allah wulaƙantar da mu amma kuma hanyar da take in mun gyara Allah zai gyara muna in yan yansurkum duk sadda muka dawo da taimakon Allah Allah zai taimake mu bayan Allah mai nazari da hala musulmi a yau zai ga abin da ya sami musulmi na rauni Ko musulmi sun samu rauni wallahi rauni mai bai girma yana na raunin da suka samu saboda wasu sababba masu yawa daga cikin sababban nan akwai manya shi ne kau da kai daga hukuncin Allah yau mun kai kau da kai daga hukuncin Allah ko mun kau da kai ba magana hukuncin Allah ma ana yi magana shari'a musulunci ma ana yi in ka magana musulunci za ka kawo mutane tashin hankali ana zaune lafiya ka rikitar da mutane mallami fa zai fara faɗa da kai kafin kowa ya faɗa da kai mallami zai fara Nisa kake magana shari'a musulunci yanzu a lokaci lokacin siyasa lokacin shari'a musulunci na shari'a musulunci ko ta kowane lokaci ce ta kowane mutane ce ta kowace matsala ce to babban abin da ya sa musulmi suka samu rauni akwai jefar da hukuncin Allah da kawai da kai gare shi da jahilta hukuncin hukuncin addini jahilta hukuncin hukuncin addini yau musulmi sun jahilci hukunce hukunce addini da karantarwa ta addini musamman abin da ya shayi al'amuran aƙida musulmi sun jahilce su yau in babu jahilta aƙida yoshi aka cewa a bambanta Allah da annabi ka yi tsaye cewa sai an daidaita Allah da annabi a ce a bambanta Allah da annabi ka ce ba haka ba a bambanta alkhaliq wal makhluq kace ba haka ba duk abin da aka yi ma Allah sai ayi ma annabi ya da ka neman ceto ga Allah sai an nema ga annabi ya da ka neman agaji ga Allah sai an nema ga annabi ya da aka neman taimako ga Allah sai an nema ga annabi wanda ba Allah da aka kashe ba akan cewa ba a neman taimakon annabi wa aka ce ya jama'a me amana la ilaha illallah ni amana la ilaha illallah ai ba ba cewa babu mai halitta sai Allah ba ba mai ruwa sai Allah ba mai bada arziki sai Allah ba mai kashewa ya raya sai Allah ba mai talauta ya ciyarta sai Allah ba mai bada mulki ya hanci mulki sai Allah ba shi an kalmar ba babu wani abu da ake bauta ma in ba Allah ba tauhidin rububiyya ba wani amfani gare ba illa tsani na ya kai da tauhidin rububiyya wanda yake shine ka saka cikin musulunci ka zama musulmi ai wanda tauhidi mushrikai na da wala in sa'atahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah ai mushrikai su Abu Jahl su Abu Lahab sauran mushrikai duk in ka tambaye su wa halitti sama wa halitti kaza ai ta suka yi Allah to ni abin mace tauhidi kada nasu amma abin da ba su da wanda shi ya rage shigo musulunci shi yasa annabi ya halitta jinanansu da dukiyoyinsu da rayukansu an ka ci gaba da kashin su ana yaƙo su tare da sun yadda ba wanda ya halitta sama sai Allah ba wanda ya kaza sai Allah ba mai azuta sai Allah ba mai da sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai rayarwa sai Allah tare da sun yadda da wannan annabi ya yaƙe su me yasa ya yaƙe su akan wanda tauhidin da ake so a tsayar wanda kuke faɗa kan shi cewa babu abin bauta sai Allah ba a bauta ma kowa in ba Allah ba kuma wannan shi addalilin aiko duk annabawan da aka aiko da wannan aka aiko shi wala kan ba asna fi kulli ummatin rasulun an yabudu Allah wa yajtanibu samu. ta annabin da aka aiko da wannan aka aike shi ya yi kira ba a roƙa ba kowa sai Allah to wai kai abin da ka ɗauka ka ɗauka sallah ne da sujuda an bauta. don kana tidahu ni da damar ne rikitacce wai kai ka ɗauka a duka ɗaya a yi sujuda ita take addini ita take ibada don haka in ka ba da sadaka ba don Allah ba ka zama mushriki ba in ka kira wani Allah kan nemi ceto gare shi da aikin da Allah ɗaya ka iyawa ba ka zama mushriki ba in ka nemi taimako ga wani Allah aikin da Allah ɗaya ka iyawa ba ka zama mushriki ba in ka yi tuntube ka kira wani Allah ba ka zama mushriki ba saboda ka ɗauki sallah ɗaya ce ibada sai ka duka ka yi sujuda sannan kai ibada duk waɗannan nau'o'i ne na bauta saboda haka duk wanda ya kira wani Allah lokacin musiba don ya jawo mai wannan musiba ya zama ke, bai da bambanci da su Abu hali. bai da bambanci da mai bautar lata da uzza kuma wallahi da ka kira shehu da ka kira lata da uzza ko kudai ugun kudai da wanda ya kira shehu da wanda ya kira lata da uzza duk hukuncin su guda duk mushrikai ne kafirai waɗanda suka rinda daga addinin musulunci suka yi ta gaba dai ba wa addinin musulunci ya samu cika bane sun hita musulunci a cewa ba a neman taimako ga annabi kai faɗa haka ga cewa jinin wanda ya ce haka na ya halitta to mu ahlus sunna gaba daya aqidar mu kenan aqida bawan Allah ga da aka shiga ta aqidar mu Da haka in ka aiki za ku yi in addini za ku aiki addinin ku to ku kashe mu gaba daya za ku bar kowa duk abin da ya kashe shi ya kamata ya kashe mu ba cewa dai la ilaha illallah ta ba to muna nan akan ta akan la ilaha illallah aka kashe shi kuma muna nan akan la ilaha illallah ba a neman ceto ga kowa sai Allah ba a kiran kowa in ba Allah ba ba a neman taimako ga kowa in ba Allah ba da aikin da Allah ɗaya yake iyawa wani mushriki ya ce to ai in ba ka da lafiya kana zuwa wajen likita ba taimakon ka zai yi ba jahili kana da sa'adi ne kana zuwa wajen likita zuwa wurin likita ka nemi magani umarni ne ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma in ka zo cewa za ka yi likita ba ni lafiya ya baka lafiya ka koma lafiya bai baka to ba da lafiya Allah shi ke ba da lafiya ko yanzu ya tu'imu ni wa yasqini wa idza maradtu fa huwa yashfi in ne rashin lafiya shi ka warkar da ni amma tare da haka nan an ba da umarni ka je ka nemi likita ka je ka nemi magani ga wanda ka san da cewa maganin nan na shari'a ne ka je ka nema wannan al'akhdhu bil asbab ne tawakkuli ba ya kore ainihin al'akhdhu bil asbab bil asbab kuma in ba ka akhdhu bil asbab tawakkulin ka ba tawakkulin na ba don haka wannan shari'a ce neman magani ba ka da lafiya shari'a ce amma ainihin ba likita zai baka lafiya ba duk maganin da ka sha sai ka yi itikadin Allah shi ke ba da lahiya ka yi wannan kawai don bai umarnin shari'a shi yasa dai ka sha magani amma waka ka lahiya ka tabbata Allah ne wa ya ba da umarni ka yi ta nemi arziki a wurin Allah Allah shi ya ba da umarni ka yi ta amma wai isa ya azurta ka yan biyar in ba Allah ba wallahi kana yawace duniya ga kaf in Allah bai azurta ka ba ka samu ko yan biyar in ka fi kowa kokari da wayo da ilimi sai ka yi ka dawo ka samu ko yan biyar ba amma kuma hitan nan ta ka bi shari'a don Allah shari'a ce yi ta ne ba rikon sababi ne amma da ka ce wani da zaka arziki wa Allah ba ka zama shi ka zama kafiri da ka ce wani ya baka ɗa ba Allah ba Allah da ke bada ɗa Allah ke bada arziki Allah shi ke ɗaukakawa Allah shi ke bada mulki in ka zo wajen wani malami kamar yadda shirkai 'yan siyasa suke yi sai su je wajen malaman duba malaman bokaye wai a taimake su kaga gare su suke neman mulki mulki ko Allah ke wa qulillahu malikal mulk tudin tudin mulku man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha qulillahu malikul mulk Allah shi an mamallakin mulki mulki shi addishi to wanda bai rishi shi yana iya bada shi wa faqadu shay'in la yu'tihi ai wanda bai da abu bai dawa to wa an mamallakin mulki Allah shi ka bada mulki ga wanda ya so shi ke ka ga wanda ya so in kan neme shi ga wani wanda ba Allah ba ka don da ka ta musulunci saboda haka ‘yan uwa musulmi kuna shirye mu mutu akan abin da bawan Allah na ya mutu akai kuna shirye mu mutu akai kuna shirye ku mutu akan la ilaha illallah kun tsaya a kanta ba wanda ya fi gudda ita ya gudda ku a kanta to Allah ya taimake mu mu yi tsaye kuma mu cika alƙawari bawan Allah na ana jiba shi yana kalmar shahara. a Allah ya karbi rayuwar shi ana jiba shi yana la ilaha illallah la ilaha illallah din ga ita ce a ta ne ake kashe shi Nisa yace ba a neman taimako ga kowa in Allah ba su ko mushrikai sun ɗauka ana neman taimako ga annabi shi an mushrikai sun ka ɗauka duk wanda ya ana neman taimako ga annabi ga aikin da Allah ɗaya ka yin shi ya zan mushriki kafi saboda haka ba a neman taimakon annabi kowane annabi daga cikin annabawa hatta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta da shi ba a neman taimakon shi ga aikin da anna Allah aikin da yake iyawa sai a neme shi taimako lokacin da yana da rai ni kaina yanzu kana iya nema na taimako ga abin da nika iyawa in ka ce ɗauko min littafin da ni ɗauka ni baka na taimake ka amma abin da nika iyawa ne sharaɗin neman taimako akwai sharuɗa kamar guda uku taimako neman taimakon da ya halitta ya kasance wannan abin da kaka son a yi maka wannan da kan nema shi yana iya yi ba Allah ne ba yana iya shi ba Allah ne ba yana iya yin shi ba ni littafin nan da komin dutsen can yi min kaza ba ni ruwa Kama ya neman taimako ga matarka da ɗanka da yaronka duk ya neman taimako gare su yi min kaza aikin da suka yawa ne ka da yi taimako shi babu dai sharaɗi ya biyu ya kasance wannan wanda kaka neman taimakon shi yana da rai bai mutu yanzu wanda ya mutu kana cewa kawo ma dutse ga can ya kawo ma ruwa ya baka littafi bayan ko ya riga ya mutu sharaɗi na biyu ya kasance yana da rai ba wanda ya mutu ba sannan sharaɗi na uku ya kasance yana kusa yana jin ka yanzu kana kiran mutumin da an maka ka ce ma kaza da abin da yake iya yi yana can maka ka ce zo da komin littafin can ka ga wanda bai maka ka kira saboda haka dole neman taimako wanda shari'a ta yarda da shi sai ya cika waɗannan sharuɗa sai ya cika sharuɗan nan sannan ya halitta abin da mutum ka iyawa ne kuma mutumin nan mai rai ne ba matacce ba ne kuma mutumin nan yana nan ba ga'ibi na ba yana halarce sai ka neme shi ya taimaka ma da abin da yake iya yi ba ni naira goma ya taimaka ma ya baka naira goma ya halitta aikin da yake iyawa ne in kai zaune kana son kuɗi kai zaune jiran ka kai Allah ya kawo maka kuɗi kai ce wani ba ka zuwa ko ina ai Allah ka ba su don haka kana nan ka yi zaune kana jiran Allah ya kawo maka kuɗi ce wani kaga ka yi tawakkuli amma ba na shari'a ba tawakkulinka ba na shari'a ba ne na jahilai ne don umarnin shari'a ka ta yi ga nema sannan ka roƙi Allah ya baka ka nema ka roƙi Allah shi ka ba su wa kai kuma kake nema kana cewa kana son ka samu ɗa ka yi zaman ka baka aure ai ɗa da yake son Allah ya baka baka ka sababi ba ai Allah ka yana ya baka ɗa ko baka ainihin yi auren ba ina da baba zai iya baka to amma ya sa sababin ta nan ko sai ka riƙe sababin shi kamu shari'a kenan kayan hukar da hikima ta Allah in ka ce ta zauna ɗaya eh, kawo maka ɗa ba aure ta zauna kawai Allah ya baka ɗa saboda haka al'amarin aƙida mutane sun jahilci abin da aƙida don haka ɗalibai na ilimi wallahi ku tashi tsaye ga karantar da aƙida ga matsala nan take ana ganin kamar mutane sun gane amma wallahi da ba su gane da ba saboda malamai ba karantarwa gaskiya suke yi ba tauhidin mushrikai ba da hori tauhidi suke karatu ba su qawaidi na suka karantawa al-wujudu al-qidamu al-qiyamu bin nafsi al alqiyam al bin nafsi kashi nan shi a tauhidi al alqidamu al al su a tauhidi ba su da tauhidi ba ba tauhidi ne. ummul barahin ba tauhidi ne. kadarul ghaisu ba tauhidi ne. kai in kuna son tauhidin na gaskiya ku samu fatahul majid ku karanta ku samu qurratu uyunul muwahhidin ku samu kasu shubhat littafai na nan na tauhidi waɗanda a tsantsan tauhidi wanda duk kai rike shi za a ce maka kai dan wahabiya ne in kana tabi'u ahmadin mutawahhiba fa ana al-muqirru bi annani wahabi in dai bai manzo Allah wahabin to na yi da dan wahabi in dai bai annabi a wahabin amma in ka ce a ba Allah haƙƙin shi a ba annabi haƙƙi ne sai aka ce dole sai an ba annabi haƙƙin Allah in ka ce ba haka nan sai a ce ka zagi annabi ka yi ma annabi su'ul adabi dan su'ul adabi din uwa me a su'ul adabi din da an kai ma annabi dan dai baka da kunya dan dai kana rikitacce cewa ba a ba annabi haƙƙin Allah shi a su'ul adabi to ni a wasu adabi faɗa mana shi faɗa mana husnul adami in dai su al'adami ne ka ce ba a ba annabi haƙƙin Allah ba su da usulubi kai da adda usulubi ma amfanin usulubin ka kana ganin ana shirka tun yau aka yi maganar da suka gano da kubba da gaskiya ne amma ba su sa usulubi ba su sa hikima ba mai hikima kai ka sa ta kai bayani don a bari mana kai ka sa ta ka hikima to kai ba ka sa hikimar ba waɗanda suka ce ba su da hikima sun yi bayani kuma kana so ka kare da su dan kana dan mudakala, ka zo jami'atul islamiyya ka yi karatu ka dawo ka zan daidai da mushrikai ka dace da mushrikai ka sare da su ba wani zan ka jami'atul islamiyya ka yi karatu in dai ba ka karanta da aqida ba sa hannun zan ka jami'atul islamiyya ba babban abin da jami'atul islamiyya ke karantarwa babu kamar aƙida. aqida ita addaba da karantarwar jami'atul islamiyya duk wanda ya zo jami'atul islamiyya ya dawo sare da mushrikai iya ta hasara kenan wai a a yi tare da kowa ba a bata mu dan al'ada rai in ya faɗi gaskiya dan al'ada ya tahe ya mutu in bai ba kai an ta azama shi yadda mutane ko ko aikin Allah ne wa'azinka ma sababi ne kawai wa'azin sababi ne أما وانين كشريروا هر عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبن الله كمي إنك لا تهدي من تشاء ولكن الله يهدي من يشاء شو قبلنا فوعدها شيني الله كما باك إشري دولك إلا إياوا إنك لا تهدي من أحببتا ولكن الله يهدي من يشاء دا أبو طالب ينا متوى كاهري إلي يبدي أمان عن نبي رأيه inda annabi na iya shiryar da wani da ya da Abu Talib amma ya faɗa mai gaskiya ko bai faɗi ba don haka faɗa ma mutum gaskiya shi ne aikin kawai shiryarwa ta Allah ce lasta alaihim bi musaitir ba ka yi tilasta mutane ba san da zaka gare su ka dawo da su da karfi ba aikin Allah ne kai ka faɗi Allah shi ke shiryarwa kowa ba ka yi shiryarwa iya ka karantar don haka in gaskiya ta zo da faɗinta da in mai sanyi ta faɗi da sanyin in mai zafin ta faɗa da zahin ta ka rage mata zafi in ka rage mata zafi ka halaka don ko ka ɗauka kenan in an ka faɗi da zafi shi Allah da ya shirya da kai ka gane ta bai iya shirya da wancan da ya saurara bai iya shirya da shi kawai an ka gane yaya an kai ka gane ba ka tunanin da kana cikin ka gane to da ka gane na haka Allah ka sa wani wanda ba kai bai gane illa dai yi aikin ka kawai faɗi abin da aka ce ka faɗi faɗi gaskiya فإنك إن بلغتهم داع أجرهم وهاديهم المولى فها أنت فاته Mawla مولى فها أنت ka كدو قد mutane gaskiya ka shigar da su cikin gaskiya Allah ke shigarwa kai bai budawa kai ka buda musu ko ba fa innaka in ballaghtahum za ujuruhum in ka ida mu sako yanzu uzurin su zai ya tozata ba su ce ma Allah laula arsalta ilaina rasulan babu wannan magana ba ka yi da sako ba kai naka to kai kai naka aiki kuma kai aikin Allah naka hadi an naka shi ruwa ta Allah ke kai baka hadin bai da ya kamata ka hadi ka ki fadin duk hikimarka duk hikimar da an gare ka baka kai hikimar annabi nuhu alaihi salam ga wa'azi ba karanta siyaƙa wa'azin annabi nuhu alaihi salam ka san ba kai hikimar annabi nuhu ba duk hikimar da an gare ka baka kai hikimar annabi musa alaihi salam ba ya so ka kwashe da fir'auna duk hikimar ka ba kai hikimar annabi ibrahim alaihi salam ba ya so ka kwashe da baban shi annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake an gwada mini al'ummomi an gwada mini na ga wani annabi bai tare da kowa wani annabi tare da ɗan rahadu yan kaɗan ne ba su kai goma ba wani annabi tare da mutum biyu wani tare da mutum ɗaya kai wani annabi ma bai samu kowa ba kaman shi na duniya wa'azi an bai iya ba hikima da ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya kuma bai samu kowa ba ni lahin kai wa'azi ka samu mutum biyu ko uku ya lahin ka annabi ya zo ya yi wa'azi ya koma bai da kowa don haka duk wani abu da za ka ce kai da ya faɗi gaskiya kawai faɗa mu mutane gaskiya bar su da Allah su ji da kake da su faɗa musu gaskiya wanda an ka aikin da aka ce kai to kai naka aiki ka bar Allah da naki. yana daga cikin natijar wannan za a gani ana saurare abin da ke faruwa a cikin garuruwan musulmi na bauta kamara yanzu Sokoto ana bautar kabari ko ba yi ana dawafi ga kabari ko ba yi ana kai garawa ga kabari ko ba yi yau don Allah ɗan uwa musulmi me abbanbancin kabarin Shehu da lati da Uzza da Manata me abbanbancin su in dai wanda an ka bauta ma shine gunki annabi da kai ne kabarin annabi eh akwai wanda ya fi kowa daraja ka san babu kamar kabarin annabi eh akwai kabarin da daraja da kai kabarin annabi to annabi addu'a yi Allahumma la taj'al qabri sanan yu'bad Allah ga kamar da kabari na zan gunki a bauta mai a zo ana bauta mai ashe kenan in an bauta mu kabarin annabi ya zan gunki to aka bauta mu kabarin shehu bai zan gunki ba dan dai kana da bai tace dan dai lalaci ya maka yawa dan jahilcin fa in an bauta mu kabarin annabi ya zan gunki daga bakin annabi kai kuma a bauta mu kabarin shehu kace ba gunki bane ka ce akwai bambanci tsakanin lati da uzza da kabarin shehu ba an bauta mai wallahi da kabarin shehu da kabarin abdullahi da kabarin muhammadu bello da kabarin kowa an ka zo ana bauta gare shi ana bauta mai yazon gunki don haka ba su da bambanci da lati da uzza shi nan ana neman ceto ga wani Allah neman ceto ga wani Allah wallahi kace ba a neman ceto ga shi wallahi muna kaje shi mun ci ba a neman taimako ga shehu ba a neman taimako ga shehu ba a neman agaji ga shehu shehu bayan Allah ne halitta Allah ne ta kuda bai halitta ba shehu ko ɗigo ruwa shehu bai iya yi babu in shehu rayuwarka ta ƙare minti guda ba zai ƙara maka ba in shehu inda Allah na yana mutuwa ina shehu yake ya mutu ko bai mutu ba innaka mayyitun wa innahum mayyitun annabawa su mutu sun mutu shehu ma ya mutu ashe ba Allah bane kace wai wallahi mu wanda yake ba a neman taimako ba ashe wallahi ko kashe shi muna yi in wakka in ba kashe mu ba wanda duk bai kashe mu ba Allah bai raga mishi duk wanda ya raga muna in dai aka yi wannan akida ta ga Allah ya raga mu in ba ku zo kuka kakkashe mu duk Allah ya tsare muku albarka in ba ku kakkashe mu ba wa kuke yi kashewa bayan wanda kwanan shi suka kare ko ba ku kashewa kuma wallahi in ba a hukunta ba waɗanda suke wannan aiki wallahi ba za mu sake yarda ba a rinka biyar mu kawai kenan duk wanda an ka zo an ka samu ana jin haushin sai a ce shehu ya zaga ko ko annabi ya zaga ba haka mun ka ta kan nan ba da ya zagin shehu kai aka yi bincike aka ba malamai an ka ce a samu kasusuwa har yanzu ba a samu wani kasa inda muka yi magana muka zagi shehu ba sun ce zagin shehu muka yi akan haka jinin mu ya halitta muna zagin shehu wai kawai don mun ce shehu ya Allah na ba wasu shi a zagin shehu ne ina kaka kenan mun ce ba a bauta ma shehu to annabi addu'a yayi yakan yi inda shehu ya wannan addu'a kila da ba a samu wagga shirka da zaman shi mutumin kwarai mutumin Allah mai bauta ma Allah ahlus sunna shehu Usman inda yi addu'a irin wadda annabi ya yayi Allahumma la alkabri wasu nan yi yu'bad kila inda yi wannan addu'a kila da Allah ya kare kabarin shi daga mushrikai ko kuma Allah ya yi ga dama don jarabawa kun ga ko kada yayi annabi ai in ba da aka sa masu tsaro ba da yanzu ana ta ana shirka kabarin annabi Don wani iya zo sai ka sai ya kai kabarin annabi ya zo da addu'a annabi wala qad ajaba da da'awatahu eh ya Allah ya karbi addu'a annabi sai Allah ya zagaye kabarin annabi da katangin ne guda uku wannan katangar da kake gani ba ita ce katanga ta farko ba akwai wata can akwai wata can katangin ne uku kamin akai da kabarin annabi don dai ga a zo a yi shirka da kabarin annabi Allah ya karba addu'a annabi sai sa an ka zagaye kabarin annabi katangin ne guda uku karba addu'a annabi ne don za a yi shirka yau ko kabarin shehu don a yi shirka kawata shi an kai don dai a yi shirka an ka za an ka gina shi da ƙubba aka yi ƙubba da kabarin shehu an ka zo don ƙarin lalaci da lalaci da lalacewa sai aka ce a daidaita shi da ka'aba wanda ko kabarin annabi kun ga ba a sa mai zane ba sai aka kawo zane an ka zagaya makabarin shehu kuma har rubuce da ayoyin alqur'ani Allah inna ya awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun wai shi an ka rubuta makabarin zanen da aka rubuta eh, kabarin shehu Usman amma wai jikokin da suke cewa jikokin shehu na suna nan suna gani Su zira ido to wallahi akan wagga aqida shirye mutum mutu akan da kuma wallahi ba zura muku ido za mu yi ba ku bi mu kuna kakkashewa ba ba mu zura muku ido ga wannan wallahi kakku sa ran zura muku ido za mu yi wa in taqatuluna nuqatilkum wa in tab'atul harba la naqaidi wallahi in kun yaƙe mu za mu yaƙe ku in kun ta da faɗa mu ma wallahi ba zaune za mu yi misali ba ana la yazhalan ahadun alaina wa najhala fawqa jahal jahiliyya wallahi ba wanda ya muna jahilci kai yi muna jahilci muna mai jahilci yadda kai haka za mu yi maka fa jahala ko ka jahalin jahili amma in ka zama hakaci muna yin kyale ta da haukarka don kowa ya san hauka hauka ta ita kowa ya san shirme shirme ne ba kowa na aka mai da maraji ba idza nataka safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu in in in wawa jahili yayi magana don ma ka maida mai amsa alaji fa khairun min ijabatihi sukutu yin shushi yake ba shi amsa ka kyale shi yaji shi sa Allah mutum qayyim yake wa ammal jahilu al muqallidu fala ta'ba bihi ولا يسوءك صبه وتجهيله وتكفيره فإنه كلب أهل الكلب فلا تجعل الكلب عندك قدرا أن ترد عليه كل ما نبه عليك يتشي جاهلي مقلدي دك كلان جاهلي دك كلان جاهلي وأعرض عن الجاهلين جاهلين دك كلان جاهلي كتبك هذا جاهلي muƙallidi wanda ta ƙalibanci ne ake shi kaka kula da shi kuma ga zagin da ya kai maka da jahilcin shi da kahirtawa da ya kai maka da su ɓata maka rai baka damu baka damu da shi yace ibn al-qayyim yace wa innahu kana bahil kalbi kamar harshen kare ne magana shi daidai take da harshen kare duk wanda bai da hujja akwai bambanci da harshen kare yake cewa fa la taj'al lil kalbi indaka kadara, kakka sama kare ho wata daraja a wurinka duka da an tarudda alaihi kullu ma nabaha alaika duk sanda ya maka harfi kace sai ka bi shi sai ka kore shi sai ka maida mai don haka harshen da karne kai ba ruwan mu su yi tai babu ruwa don kare ya harshe na ruwan aw kullama tanna zubabu tarattu inna zubaba idza alayya karim shin duk sadda kuje ya zo ya zi sai na kore shi in kuje ya zo ya sai na kore shi yace in nayi haka nan kenan kuje ya zan yana da wata alfarma yana da wata daraja gare ni in dai har ni kula da kore kuje duk sadda ya min ziza kenan na dauki kuje yana da wata daraja amma ni ma maganin kuje ita ba ta dan banza kuje ne ana ita ba tunci saboda haka abin da aka yi da kaburra abin ya hirta wuri jahilcin ya yi yawa an mai da kabarin shehu da abdullahi da muhammadu bello an mai da su lata da uzza da manata a fara aikin mallata wal uzza wa manata da al ukhra yaushe aka cewa kaburin wani kamar lata da uzza suke an ce kamar lata da uzza suke ba annabi ya daidaita su annabi ya daidaita su annabi ya ce Allah gayyasa kabari ne ya zan gunki a bauta mai ashe kaga ya an bauta makabarin annabi ya zangonki to aka bauta makabarin shi bai zangonki ba bai zallata da uzza ba ga da wani Allah saboda wannan ne tauhidi ya wayi gari ya koma bako jama'a haka ne ko ba haka ba tauhidi ya koma bako ko bai koma bako ba tauhidi ya koma bako tun da dai abin da an ka sani kawai alwujudu alqidmu albaqa'u an mukhalafa alqiyamu bin nafsi shi ne an ka sani tauhidi ba kuma ba ko ba in ka dauko littafan tauhidi sun kasa ce wahabiyya ba da suka ce tauhidi ba tsintsa wahabiyya ya koma ba ko kuma koma ba saboda wannan ne Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya ambata cewa wato duk lokacin da bid'a to to kada ya rage bari mu barci haka Allah madaukakin sarki ya karba muna nan za mu tsaya insha Allah Allah ya karba ibadodin mu sai kowa ya zuwa ga yankan layyashi da ci gaba da ayyuka dama shi yasa aka sa a gabatar da sallah da wuri saboda mutane suna koma zuwa ga aikace aikace layyashi muna roƙo Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk